فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين to ku zo da littafin da yake ɗauke da hujja akan haka idan har da gaske kuke a cikin da'awar da kuke yi